محمد وآله وصحبه أجمعين بايهك musulmi. مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah cikin ikonsa yau mun shiga rana ta goma sha ɗaya ga watan Ramadan mai albarka muna Allah azza wa jal ya karɓa mana ibadojinmu kuma gafarta kurakuranmu ya suturta al'aurorinmu ya kuma aminta tsoronmu da firgicinmu da razaninmu ya kare aƙidinmu da addininmu muna cikin suratul safat ma muna da tambayoyi ko? to bismillah bari mu ji su tukun Allah ya mana muwafaka assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya ce malam ina so a yi min bayani game da abin da ya shafi sana'a da nake yi na wankin huluna idan mutane suka kawo min wankin huluna malam ban fahimci wannan ba tukuna tunda ban karanta su ba tukuna Wani fara da wani ce malam don Allah a yi ma samari da 'yan mata gargaɗi a yawa 'yan mata da samari gargaɗi a kan facebook da irin lalacewan da ake yi yayin yayi yawa abin ma har ya kai ga da matan aure suke batsa da maganganun marasa daɗin ji alhamdulillah sharaɗin da zai sa ni'ima idan Allah ya yi maka ta ɗore shi ne ka gode ma wannan ni'imar waɗannan abubuwa da ake samunsu a duniyar yanan gizo wato a shabakatul an kabutiya ko kuma intanet irinsu facebook da irin su twitter da irin su gasanin dai kaga ni'ima ne ita kuma ni'ima idan Allah ya maka idan kana son ta dore to ka gode mai yau cikin sauki sai ka iya tattaunawa da kowane mutum a duniya ta hanyar email ta hanyar facebook ta hanyar twitter ta hanyar togo a waya ta hanyar ta hanyar ta hanyar mai yiwuwa ma wasu sababbi za su zo da ba san su a yau ba wa ya khalaƙu ma la wa ya khalaƙu ma la to wannan sai mu ɗauka ni'ima ce Allah ya ga dama ya kawo ya samar ya wanzar a wannan lokacin namu to ita ni'ima idan kana son ta ɗore godewa ake ba butulci ba wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi mai la shadid in kuka gode zan ƙara muku wannan shimfiɗa ce kan tambayar nan ashe a ce a shiga facebook madadin ka yada alkhairi musamman a wannan wata mai albarka ka rubutu akan sahur wani lokaci ake shan ruwa ya ya kamata mai azumi ya kasance kuma amma a yi amfani da facebook wajen batsa da zantuttukan da ba su kamata ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma a ce har ma da matan aure shine abin mamakin da matan aure da waɗanda suke ba na auren ba ai laifi duk laifi ne ko ba haka ba to amma akwai inda laifi sai a mamakinsa to kaga wannan ni'ima da har ya baka daman shiga facebook wani ma zan mai facebook din ba misali bai ma damu da shi ba kai da ya baka dama har za ka shiga ka sani ashe ni'ima ce da ta kamata ka gode wa Allah to amma kuma sai a waye gari ana abubuwa na shiririta hadda zantuttuka masu kazanta to wannan laifi ne kuma yi ma Allah butulci ne kuma juya ma addini baya ne wanda haka baya halatta kiran da nake mana mu tsoroci Allah mu gode ma ni'imar Allah in yi mana in ba haka ba zai gusar da ita Allah ka kare mu ka tsare mu Allah kuma ka sa masu irin wannan hali in sun ji gaskiya ya ba su ikon gane gaskiyar da yadda da gaskiya in kuma sun ji ƙarya ya ba su ikon guje mata gaba mu da kuma kaiwa zuwa ga inda gaskiyar take Allah ka samu dace wannan kuma ya ce assalamu alaikum mala ina so a yi min bayani game da abin da ya shafi sana'ata ta wankin huluna idan mutane sun kawo ba sa biya na za su ce za su zo karɓa kuma ba su dawowa har sai hulunan sun yi shekara da shekaru sosai to malam ni yaya zan yi da hulunan domin wallahi wasu hulunan sun fi shekara goma sha ɗaya yana da kyau duk wanda ke sana'a ya mutunta sana'arsa wannan abu shine na farko tukun yanzu kafin na je ga amsa wannan yanzu ka ɗauki misali mutumin da za ka zo kana tafiya a cikin cinkoson motoci kawai ya zo da irin yaran nan ya zo da ruwa a roba ruwan omo ya dinga fesa maka yana gogewa kaga bai mutunta kanshi ba domin wahalar banza zai yi ba a ce ka yi ba wani ma yana kana yana matsaki yana koronka yana zaginka kaga baka mutunta kanka ba kuma akan ce where there is dignity in labor wai a cikin kwadago akwai mutunci ina mutunci nan kaga bai san darajar kanshi ba ko ka je ka aje mota haka kawai a hotel wani kawai ya fara aiki ina ta wankewa ka zo cewa alhaji mun yi aiki na sa ka to wannan na'am in ka bashi saboda mutunci wannan kuma wani abu ne daban na fara da wannan ne don ansa wannan tambayar mutumin da ke sana'ar wankin hula da kowace irin sana'a yana daga cikin mutunta sana'a ka samar da ka'ida duk wanda ya kawo hula tun da akan hula kai tambaya wanda ya zo ya zama kana da littafi rubuta sunanka ga ranar da za ka zo ka karba kawo wayarka kawo adireshinka saboda gudun irin wannan abin da ka faɗa ɗan uwa idan mutum ya kawo hulan nan kana da tun da yau zamanin waya ne in ma an ci gaba sama email ɗinka dalili kun ji yana cewa akwai hula da ta kai shekara nawa goma sha ɗaya to ya zai da ita ƙila ma masu hulunan wasu sun mutu ƙila sun bar garin da kake ƙila sun mance kai kuma ba naka ba ne tsarin nan da aka bari amma inda da tsari eh aukewa ne ya kawo hula kaza ga watan kaza ga sai ka buga masa waya dole haka zai taimaka wannan matsala a rage ta fiye da a ce ana tafiya da ka kawai kama yanzu mai abin yi hulunan nan inda duk wani tsammani na a samu mai hulunan duk babu an fi da tsammani hulunan dai ba naka ne inda yadda za a yi inda akwai inda ake musuluntar da mutane ka ɗauka ka kai wurin ka ce in an musulunta a basu su sa ya fi kwantar da hankali da ka ce za ka sayar ka ci dan ba naka bane kuma sai ka zargi kanka saboda sakaci da kai kan abin da na ba da misali a kansa kaddara babu inda za ka je ka kai hulunan sayar wanda na faɗa ka sadakar kai dai sa, yi ƙoƙari ka bayar sadaka to idan ka bayar sadaka mai hula ya ce na dawo fa sai ka biya shi na yi sadaka sai ce wallahi sadaka Allah ya baka lazan amma ni ban yi niyya ba innamal amalu bin niyyat misali amma dai wannan shine abin da ya kamata a yi a dinga tsari domin a magance matsaloli wallahu ta'ala a'lam mu bihi tawfiq wannan ya ce assalamu alaikum mal Allah ya kara ma lafiya mallan ni ne mota ta bige ni sai mashin dina ya ɓaci mai motar sai ya bani kuɗi domin in sai sabo ni kuma sai na kashe kuɗin ban siya ba malam haram ne ko ku halal ne kuɗin da na kashe a ai tunda dai ya kaɗe ka har babur ɗinka ya lalace kuma ya ce to ga kuɗi ka je ka gyara babur ɗinka da ka kuma sai ka je ka kashe babur nan mallakan waye in ne mallakan ka ne ɗari bisa ɗari ba na wani ba a wannan ka kasano ai kana da iko ka yi tasarrufi kan kayanka yau da a ce babur na wani ne to ka ci kuɗin wani naka ne kai ka san amfanin babur ɗin amma duk da haka ka je ka kashe me yiwuwa ka kashe don ka san kana da wani kuɗin ne da za ka gyara a takaice ba magana a cewa ka yi haramun sai in to wani zan biya ka kuɗi ka gyara babur ya ce ni ko ni alkawari zan gyara to sai ka cika wani alkawarin don kare mutunci don kare kai alkawari tare da ba kayan shi ba ne amma da magana ka je ka kashe kuɗin kan gararin gaban ka ba magana a ci haramun domin naka ne mallakan ka ne kuma tasarrufin ka ne wannan a takaice kenan Allah ta'ala shine mafi sani wannan ya ce assalamu alaikum menene hukuncin musulmin da aka ɗebi maniyin shi aka haɗa da na matarsa saboda dalilin rashin lafiyar matar sai aka saka cikin mahaifar wata mace daban wadda za ta reni yaron har ta haife shi akan haka ne tambayoyi guda hudu a kai na farko ce wace ce mahaifiyar wannan yaron da aka haifa a musulunci to kaga daga tambayar har ya gano matsala ina fata ku gane daga bayanin da ya yi ya hango matsalar irin wannan aika-aikar fatawar da malamai suka bayar a majami'ul fiqhiyya da suke ba da fatawoyi haramun ne don hukuncin zina ne matar da aka ɗaura maka aure da ita ita ce ta cancanta a ce ruwan maniyin miji ya kai ga mahaifanta don akwai dalili dalili shine akadun nikah don menene za a ɗibi maniyin miji wai a je a sa a mahaifar wata mace don a ƙyanƙyashe ɗaɗin abinda suke kira surrogate surrogate motherhood kenan ai wannan abin da aka je aka kai mahaifar wadda ba matarka ba hukuncin zina ne magana kuma ainihin ɗa wace ce uwar wannan yaron ai uwa ba ta tabbata sai da aure ko da an ce wance uwarwa ne ce sai mu ce a aure ko a gantali tare da an san mutum ba ya rasa uwa shi yasa ko wajen gado ne suka ce mutum ba zai gaji uban shi wanda yake ba na halal ba amma zai gaji uwar na fata an gane har suka fitar da formula na waɗanda ba sa cin gado wannan na ba da misali ne fomulan nan shine mai an baki shin mai ruwa lamun kaula sarra zaira kauna kai ish laka rizqun ish laka rizqun rizqun ramzi ne na zina amma suka ce duk da haka zai gaji uwa saboda ita uwa ba a rasa ta saboda haka in asalin dan ya zauna a cikin uwarsa ne ta misali in har haka ne ko aka tattara maniyin aka ɗebe in zai yiwu aka je aka sa na wata to in kana maganar ainihin uwa ne sai mu ce inda ya fara zama an gane ko inda ya fara zama domin ga inda aure yake alwaladu lil firash ɗa ɗan shimfiɗa ne shimfiɗar aure ita ko wancan tun da wannan romanin ya kai a uzubila inda bai kamata ya je ba hukuncin zina ne don girman Allah mu nisanci takama da wayewa ci gaba irin na mai haƙar rijiya a je a ɗauko aika-aikan da zai jefa mutum cikin halaka da sunan kai ya waye ba wayewa ba ne cikakken wayewa koma zuwa ga littafin Allah da sunar manzon Allah barin shigo muku da wata magana wai ana nan ana so wai a kafa doka a Najeriya a takaita shekarun aure shekara goma sha takwas ana na ana ta debate ina 'yan majalisa musulmi da suke wakiltar musulmi aure, waɗanda suke wakiltar jihohin da ke aiwatar da shari'a ina suke wai za a kafa doka aure duk wanda yassa ba ta kai sha takwas ba ya aure ya laifi ya yi mawa laifi Allah ko annabi me amfanin wakilcin to kenan kana son ka ce annabi mai laifi kenan sallallahu alaihi a'udhu billah wannan ja'irci ne da babu inda za shi da yardan Allah ba kuma gaskiya bane ba kuma gaskiya bane ƙarya ne wallahi domin duk wanda ya ce ya sa wai hannu a wannan dokar ai sai da ya saba wa musulunci tukun ya yi fatali da karantar manzo Allah tukun ya yi janja da qur'ani tukun sannan ka ce ka wace doka ka kafa bayan ka karya dokar ubangiji na shigo da wannan saboda alaka tsakanin su don magana aure ne wancan ma aure ne ɗaya kenan na biyu a lokacin da masu irin wannan ja'irci ke cewa wai avoid early marriage ku nisanci aure da wuri wai menene aure da wuri ne me yasa ba ku cewa avoid early fornication ku nisanci zina da wuri ita kuma nan ina take aure raya sunnar muhammadun rasulullah shine aure da wuri me yasa ake tallata condom condom condon zina shi wannan me yasa ba a ce a daina ba me yasa ake yada fina-finai na batsa me yasa hatta a cibiyoyi na NYSC ake ba yara samari condom ba kunya ba tsoron Allah amma sai aure ne wai ga aure shekara 18 to mu ɗan sha biyar ma za mu aurar sha Allahu da yardan Allah mu kuma auro ɗan sha biyar ɗin ko ba za ku auro ba ku? to ku tsafa saboda haka wannan kuskure ne 'yan majalisar dattawa da sauran masu girma 'yan uwa ku yi ƙoƙari ku kare addininku sannan kuma a kiyaye wai dokar da ake so wai a halatta wai auren namiji da namiji mace da mace a billah mun kai ga wannan lalacewar Allah ka kare muka tsare mu na shigo muka da wannan saboda alaka tsakanin su wancan magana aure wannan magana aure da fata an fahimci amsar tambayar farko Allah ya samu dace sannan ya ƙara da cewa shi wannan yaron zai cin gadon uban shi ko ko gadon matar da ta haife shi ko matar kuma da aka ɗabi maniyin nata ina tsammani cikin bayani na amsa tambayar akwai amsar ko khalas to a ya ce menene hukuncin yin hakan <laughs> shi ma na ba da amsa hukuncin yin haka haramun ne don buɗe ƙofar ɓanna ne buɗe ƙofar fasikanci ne ina fata an gane duk wani abin da shari'a ta haramta dole ne a kiyaye a rabu da shi Allah ka ba mu ikon jin daidai ka ba mu ikon aiki kuma da daidan kuskure ka ba mu ikon guje masa kafin mu je ga karatu ɗazun nan akwai majalisar mata da ake kira sabil sabil charitable organization a da ta shekara-shekara da suka shirya ɗazin na a arewa house wanda na kasance baƙo mai jawabi a wurin magana aka bukaci na yi akan haɗari da illolin shan miyagun ƙwayoyi wanda mun ɗan taɓa wannan kwanaki da haɗarinsu abin bakin cikin mun ambaci illoli da yawa daga cikin illar da shan miyagun ƙwayoyi raba ka da Allah domin da farko hankali zai gushe idan ba hankali kaga babu sallah in ba sallah ba mutum in ba mutum ina mahaliccinka kuma kenan misali illa ta biyu takan maka jagorancin zuwa ga jahannama takan mai da kai mahaukaci karatu ba za ka iya ba sana'a ba za ka iya ba lafiyarka babu tabbas mutuncinka ya zube rabon da mutum ke samu cikin addu'ar bayan Allah baka da wannan rabon mece ce ribar to abin haushin a ce har wai ana samun mata mata akwai lokacin da laifi laifi laifi ne amma akwai wanda ya fi muni in aka ce ga ya mace ne ba ma wannan ba har akwai wanda suke yin allura insulin su sa kuma an ce hata ma manya ne wai in yi aiki ya gaji sai kawai don ya dinga marisa ya dinga mashalo wata kuma in ta gamu da wato pressure miji ya takura mata sai ta sha kwaya ta dinga tsirka kwaya kawai ta yi ta bacci ina za mu tafi da wannan bala'i da wannan tashin hankalin da wannan musibar hadithi ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadithin ibnu umar cikin muslim manzo Allah ce kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram duk abin da ya gusar da hankali to giya ne kuma duk giya haram ne kuma ɗaya hadisin tabbatacce ya wato ma askara kathiruhu faqaliluhu haram duk abin da mai yawa ɗinsa ya bugar da hankali to kaɗan ɗinsa ma haramun ne Allah ka tsare muka kare mu waɗannan abubuwa ga sunan suna ta yaɗuwa shaye-shaye na banza da sauransu wai mutum yana so kawai ya ji baya jin kunya kowa baya ganin kowa da gashi sai ya shaye-shaye kuma wannan bala'i na nan cikin matasa da yawa dole a kafa dokoki a hana amma babbar magana tarbiyya ce a hannun kuma iyaye mata musamman take Allah ka kare mu sun kare ko to Allah ya samu dace khalas أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم فنبضناه بالآراء وهو سقيم إذا ما تابا آير تنا مغانا نيكن النبي نندا أكا أي كيشي زوا وتكسادا أكي كرا نينوا كو ننافي أصوهن تاريخي sai ya bar garin ya je hawa jirgi zai tafi wani annabi ne annabi yunus allah ya ƙara masa aminci kuma mun ji cewa ba domin ya dinga yin tasbihi ba wallahi da ya zauna cikin kifin har zuwa ranar tashin kiyama allahu akbar to amma yana ta tasbihi tasbihin kuma mun ji ita ce shine me لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأدليل وننسى الله تعالى فنبضناه بالعراء وهو مظلوم كلمة نبضناه لقى النبض معنى النبض واتو جيفة ورقي سيكيتين يا أماير دشي kaga ai kifin ne ya yi wurgi da shi a ya fita amma sai Allah ya ce mu ne muka yi saboda da annabi yunus salam da kifin da annobar da ta faru da tekun da ya shiga dukkanin dukkaninsu kayan waye azzawajal sai ce fanababna sai muka wurgar da shi bil'ara a ƙasa wafintacciya wa huwa ai halu kaunihi mazmum Nam saqim afwan yana mai ciwo muka yi murgi da shi a ƙasa alhali saqim saboda ah ka duba mutumin da ya zauna cikin kifi wannan kwanakin dole ka tsammaci ciwo zaka hango rama ba din sha'ani na ubangiji ba ne a ce ka zauna a cikin kifi malamai sun ta kai kawo ya zauna kwana tara ya yi kwana arba'in ya yi kwana uku akwal in ba nassi kake da shi take yanke ba kawai Allah ya sa annabi Yunus a kurkuku shikenan ya ishe ka dole ya fito yana mai ciwo to sai Allah ta'ala ya fito da shi aka ce ya rame ya bushe alayhi salatu wassalam a gani yan uwa Allah abin tsoro ne fa annabi ne kuskure ɗaya an sa shi a kurkuku kakanmu annabi adamu kuskure ɗaya ya ci bishiya aka fi da shi daga aljanna wani garanti kake da shi kana ta sabawa Allah ba zai shi da kai ba Allah mai kishi ne azza wajen Abu Lahabin Allah ya ƙara masa la'ana lokacin da ya nuna manzon Allah ya tsaye ce alihada da autana tabballaka ya muhammad don wannan ka kira mu yace da manzo Allah wai tabballaka sai Allah ya saukar da tabbat yada akan shi ana tsine mai zuwa tashin kiyama tashe sabo abun tsoro ne sabo babu kyau babban abokin gaban mutum sabon Allah Allah ka kare mu daga sharrin kawunan mu shi yasa idan yaro matashi da yarinya budurwa matashiya suka kama hanyar zuwa lahira Allah na alfahari da irinsu ba su bari ƙuruciyar ta ruɗe su ba ina Allah kawai yake na amshi muke nufi Allah ka samu dace aya ta gaba Allah ce mai wa ambatna alaihi shijaratan min yaqtin wa ambatna alaihi sai muka tsirar masa bishiya ta yaqatin wasu suka ce ɓaure ne yaqatin nau'in bishiya ma'ana lokacin da annabi yunus alaihi salam ya fito daga cikin kifi arame to da yake Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta ajali bai zo ba a lokacin sai kuma Allah ya tsirran masa da wata bishiya aka ce daga ciki ya dinga ci ya fara tofo ya fara tofo na'am wa arsalnahu ila او alfin aw aka ka sake komawa garin da ka fito ila mi'ati alfin bayan annabi Yunus ya bar wannan yankin sai kuma azaba ta zo musu suka dinga nadama suna kuka kenan kaga baya ba ta da kaɗan sai Allah ta'ala ya ce sai muka aike shi zuwa ga mutum dubu ɗari don ya ce mi'ati alfin au ya zaidun ko kace ma sun fi haka wannan au suka ce misali a lissafin mai gani ne an gane za ce Allah azza wa bai san adadi ba a'udhu billah a ma'ana inda za a bar maka lissafin kai ka annal adada ala hadha al-raqam al-madhkur aw akthar min dhalik حسب النظر البشري الإنساني sai Allah ta'ala ya sake aikin shi ya koma don ya ci gaba da da'awa aya ta gaba Allah ce me fa'amanu famatta'nahum ila hil sai suka yi imani suka yi imani mutanen annabi yunus bayan ya fito daga cikin kifi ya koma zuwa gare su don ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa mata'anahum ila hin sai suka yi imani sai muka jiyar da su daɗi zuwa wani lokaci ma'ana duk daɗin da aka baka a duniya ilahinin ne ai zai ƙare shine ilahin in an baka lafiyar jiki sai ka shekara uku ko ciwo baka yi ba shi ma ilahinin ne wata ran za ka tafi an baka dukiya komai ka taba kudi kudi kudi ayya suka ce hannun da ke kirga riba wata ran zai kirga hasara rayuwa ce ma kai sama kai ake ji wata ran za ka yi ƙasa duniyan nan ba a yi ta ta dawwama kan abu ɗaya ba wala ya domula laha halun ala shan babu wani abu wanda yake mai dawoma game da duniya fa anahum ila hil muka jiyar da su daɗi shekaru ɗan kaɗan sannan dole kuma ajali ya zo na'am to wannan ita ce aya mai lamba 149 a cikin wannan sura mai lamba bakwai suratul safat sunanta kenan al-imam ibn ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace sunanta kenan as-safat bisa ijma'in malamai ko da dai ana kiran suratul yaqatin saboda wannan aya ambatna alaihi shajaratan min yaqatin amma sunanta al-muttafaq ala sihhatul tasmiya kun ji to sai Allah ta'ala ce fastaftihim ali rabbikal banat wala humul ban tambaye su masu danganta ma Allah haihuwa din yanzu Allah ne ke da ‘ya'ya mata su suke da maza siyakin kuma ya kai mu zuwa ga bayyana wannan mummunar aqida waɗanda suke danganta ma Allah ɗa me yasa ake neman ɗa ne wai kana neman support taimako in ka tsufa kana neman wanda zai gaje ka kana neman wanda sunan gidanka zai ɗore a dalilin zuriyarka kana bukatar magaji to shi Allah wa zai gaje shi shi ne magajin kayan shi da kayan shi jalla jalaluhu azza wa jal buwa gagara misali ya ce inna nahnu narithul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un mu za mu gaji ƙasa gaba da wa kunna nahnu warithin saboda haka hauka ne danganta ma Allah da to su larabawa a zamanin jahiliya sai suka ce ai Allah yana da ƴaƴa mata ne mala'iku ne ‘ya'yansa mata sai Allah ce ab wato a haihuwan ma mai ƙarfin ne kuka riƙe mara ƙarfi mace kuka ba Allah ƙaddara ma ƙaddara ma ƙaddara ma akwai ‘ya'yan a billah to amma sai ku ba Allah mata mace ba mai rauni ba ce ba ‘yar ado ba ce awa man yunasha'u fil hilyati wa fil khisami ghairu mubin Allah ce wacce aka yi ta akan ado da kyalkyalkyalkyal a rigima ba ta da ƙarfi ita za ku bani to shine nan Allah ta'ala ke cewa ka tambaye su ubangijinka ne ke da mata su suna da ainihin maza wanda aƙidar cewa Allah na rada na maguzanci ne masu cewa annabi isa dan Allah annabi isa bai faɗa haka ba ƙarya aka yi mai Allah ce lam yalid walam lam yulad عرفتم سورك الله يتي كتنبيس على ربك البنات ولهم البنون نعم أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون koko dai suna da ilimi ne cewa mu mun halicci mala'iku a matsayin mata ne kaga su mala'iku babu dama ka ba su ainihin jinsi ba su da janda mu mutane muna da janda ko ma'ana muna da jinsi za ka ce shi za ka ce ita in ka ce shi jinsin muzakari ne ko mu'annaf muzakkar in ka ce ita fa to ka gani ko to mala'iku ba sa daukan wannan abinda ma za ka ce kawai in ma akwai abin da za ka faɗa sai dai ka ɗauke su a matsayin maza ne don ma za ka ce mala'ika jibrilu ta sauko ba a lokacin da yake saukowa me za a ce ko ba haka ba kuma ƙur'ani ya nuna in ma jinsin ne namiji don ya ce motsa'in samma amin bai ce muta'atun ba amma aminatun ba babu ta'ut ta'anis tare da haka ha qur'ani yana musu raddi Allah ne ya ce da ku ya halicci mala'iku mata in maganan jinsi ne sun fi karkata zuwa game zukuriyya to kaga usulul qur'ani kenan ka tambaye su eh mun halicci mala'iku mata ne alhali sun zama shaidu da har za su ce wai mala'iku ne mala'iku ‘ya'yan Allah mata ne? aya ta gaba. على آها آها آها ألا آها ألا faɗa kika ji ala kai dai bari kawai suka ce ala harafi ne na tambihi ku tsaya innahum min ifkihim la yaqulun ولد الله وإنهم لكاذبون Allah ya ce kafare min ifkihim ai li ajali ifkihim kenan don min takan zo ta'aliliya misali min ajali zalika katabna ala bani isra'il min kaga ta'aliliya ne anan wato takan zo saboda gaya maka dalilin aiki saboda haka nan Allah ta'ala na cewa mai ala innahum min ifkin ai li sababi ifkin kenan kenan min anan ana kiranta min wace iri ta'aliliya min takan zo tabi'idiyya ko ta nuna maka wani bangare wa zai ba misalin min tabi'idiyya cikin ku ya jama'a wa zai ba mu misalin min tabi'idiyya wadda take nufin wani sashi na'am ba'dhum min ba'd a'a wannan ba tabi'idiyya bace من الجن أحسنت أي بعضا من الجن كرهو جينا ɗauka almajiri ne muna ganin shi nan eh, ustazu ustazu ne Allah ta'ala ce ina cewa menene can cikin suratu Ali Imran ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه ومنهم من تبعيضيات أي دقة كنسو عرفتم؟ أوكي من بيانية تنا بياني لي misali wani naziru min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lilmominin bayaniya ce Allah ta'ala sai ce ala innahum min ifkim saboda ƙarya su kalmar ifk ifk da aka ƙirƙira. ai kaji ya ce can cikin sura ta 24 aya ta 11 innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khair ifk shine fabrication concoction ƙarya zuƙi ta malle to sai Allah ta'ala yake cewa saboda zuƙi ta mallanci irin nasu da ƙarya irin tasu kafirai wai suna cewa waladallahu ai Allah ya haifi ɗa sai cewa innahum lakadibun wallahi su ƙarya suke kaga nan duk wanda ya ce Allah yana da ɗa ƙur'ani ya ce maƙaryaci ne ƙarya yake a cikin littattafan da ake dangantawa ga annabi isa an ce da annabi isa ko kai ne dan allah ya ce haka dai kuka ce ga shi nan a rubuce cikin sabon alkawarinsu luka kai ne dan allah haka dai kuka ce dan allah ne kake fahimta na ce kai ne gwamnan jihar kaduna ka ce to malam haka dai ka ce abu ne ya fi ne karar misali mai duka wanda ya kayansa shi fi kowa sanin abin da ya azza wajal saboda Allah ta'ala ce ku tsaya saboda ƙaryarsu suna cewa Allah ya ya haihu wa innahum lakadhibun aya ta gaba Allah ta'ala ce me asfafal banati ala albani wai Allah ya zabi ƴaƴa mata akan maza ma'ana idan ku larabawan maka kuka ce da wai Allah ta'ala mata ke gare shi to ku ba 'ya'ya matan bane kuke kyama ba ka so a haifa muku amma ku ba Allah abinda kuke kyama wannan shi ke nuna ja'ircinsu aya ta gaba malakum kaifa tahkumun wani me same ku ne ya kuke irin wannan danyen hukuncin ne na'am ba kwa wa aztuwa ne na'am ko hujja aggare ku karara na'am fatu bi kitabikum in kuntum sadiqin to ku zo da shi da ku zo da littafin ku ku zo da littafin kitabikum wanda ke tabbatar da cewa Allah na raɗa in ku masu gaskiya ne wannan wani irin uslubi ne na gajiyar da mai ƙarya kamar mutum ne ce motar nan taka ta wace sai ta shikenan kawo da cewa taka ce kawo takarda wannan misali kawai na bayar ai a iya takarda mu zawara ko ta ƙarya amma dai misali ai ko kuma to gaya min chassis number ko kuwa ai hujja ce me yasa aka ce idan mutum ya tsinci kuɗi yanzu misali inda ɗayan mu ana tashi daga masallacin nan daga wannan wuri mai albarka sai ya tsinci dubu goma a cikin kofar masallacin nan ya halatta ya kashe? na'am? a'a ko ya zai ya yi cigiya minti nawa ko awa nawa kwana nawa zai ci giya shekara nawa shekara daya to kaddara da ya tsinci dubu goma nan kaddara yanzu ana karatu misali sai fita ko kamarwa sai tsinta abinda zai fi tsammani kila cikin yan wane da suka zo karatu anan in ya zo abinda nake so na fitar da shi a cikin maganar hujja Nan ce fatu bi kitabikum kaga ba zai zo ce jama'a na tsinci dubu goma ba na waye in an gamu da mara tsoron Allah sai ce nawa ne ko kuwa to amma sai mu ce to shikenan jama'a na tsinci kuɗi ka bar abin a ɓoye na tsinci mai kuɗi kar ka faɗi amount kar ka faɗa to kaga fatu misali fatu kawo hujja wanda ya ce nawa ne misali kaddara sai mutum biyar suka ce nawa ne nawa ne ok to me maganin wanda ya ce na shi ne da Allah nawa ne eh dubu biyar ne sai mu ce to zauna ba kai bane zauna zauna zauna ba na ka bane dan ya ce dubu na kai nawa ne a hannunka kaga hanyar da ake bi tabbatar da dalili sai aka yi sa'a mutum hudu suka ce dubu goma ne dukansu hudu to za ka baiwa to nan sai ka sake nemo wani kitab din fatu <laughs> bi kitabukun na biyu to dubu goma nan da kuka ce to Allah yan nawa nawa ne yan dubu ɗai ɗai ne ko yan ɗari biyar biyar ne ko yan murtala ne ashirin ashirin sai an yi wannan keke da keken fa shikenan sai mutum ɗaya ce eh yan murtala ne sai ka ce to ba haka ba ne zauna aka yi dace ragowar biyu suka ce duk yan dubu dubu ne mutum biyu yan dubu goma ne shi mamta za ka yi akwai abin da za ka sake yi domin dole a samu ɗaya ba zai yiwu a ce su biyu suke da kuɗin ba in dai ba joint ownership ba ne ko ba ka ba mallaka ta mutum biyu dole sai an yi abin da suke kira elimination series sai an kada wani to shi shikenan sababbi ne suna kanshin mint na cbn ko sun sha wahala tsofaffi ne ai dole dole ka samu wanda zai to amma akwai inda aka ce karka yi tambaya karka ce to yaya lambar kowane kuɗi yau lambar kuɗi ko ke haddace lambar kuɗi inda cikin tambayoyi misali kamar guda hudu sun baka uku yanan kai hakuri kawai me yasa na shigo da wannan misalin saboda fatu bi kitabikum komai ka ba da proof da hujja da dalili muballantana kuma an yi ma Allah ƙarya cewa Allah na rada kawo dalilinku da hujjarku wancan misali ne kawai walillahi mathalul a'la za mu iya kai ƙarshen sura kuwa je ka gaba

kafirai masu shirka waɗanda suke bauta ma aljannu har sun kulla alaƙa tsakanin Allah ma da aljannu nasaba danganta masa ainihin kamar wai hukuncin da Allah ke da shi tasirin aljannu ya sa suke da wai wata dama cikin mulkin ubangiji aljannu su sun san muhadarun an fi ƙarfinsu ababen samun galaba a kansu ne an gane ko aya ta gaba Allah ce mai tsarki ya tabbata ga Allah gabarin abin da suke sifatawa na ƙarya da shirka na'am kadai sai dai bayan Allah zaɓaɓɓu su ne ba sa faɗawa cikin irin wannan kwaribi da ɗumasariya da bulkara ta shirka na'am da ku da duk abin da kuke bautawa ma antum alaihi bi fatinin ku ba waɗanda kuke iya ainihin tsallake wato damkar ubangiji ba ne na'am face cikin ku dukkanin ku masu babbakuwa da ƙonuwa ne a cikin wuta ta jahim babu ɗaya daga cikin mu ji mala'iku kenan face kowanne yana da mukami matsaya a gun ubangiji sananne mala'iku na cewa tabbas mu ne a safun masu tsayawa sahu sahu domin karɓan umarnin ubangiji don kuma zantar da su na'am tabbas kuma mu ne masu yawaita ma Allah tasbihi al-musabbihun na'am wa in kanu kafirai suna cewa lau inda na zikiran min al’awwalin inda mun samu wa'azi daga wato bayanai na annabawan farko wannan yana da alaƙa da abin da zai biyo baya me suka ce mu ma da mun kasance cikin bayan Allah zababbu yantattu tsarkakakku wannan da'awa ce kawai ta baka don hujja ta zo bayani kuma ya zo na'am da haka saboda wannan togaciya sai suka kafirce bihi da manzon Allah ko kace da Qur'ani ko kace da musulunci kyale su za su sani na'am ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين تنتني تنتني mursalin kalmominmu na taimako da agaji sun riga sun rigaya Allah ya rubuta taimako ga bayansa manzanni mana ko kun kafirce Allah zai taimaki manzanninsa na'am cewa lallai manzanninmu almansurun tabbas ababen taimako ne Allah zai taimake su wa'in rundunarmu kuma ita ce mai cin riba jundullah rundunar ubangiji yi kokari ka zama cikin jundullah ba jundul shaitan ba na'am kau da kai ka bar su kawai ya manzon Allah har zuwa wani lokaci da za su yi nadama na'am wa absirhum fa kyale su kalle su kawai za su yi kallo mai tsada nan gaba in azaba ta zo na'am wai azabar tamu suke so a gaggauta musu na'am Idan azabar بساحتهم فساء صباح المنذرين إذا أذابر مترن شابو أئند سكي farfajiyoyinsu ran da ta zo wannan azabar kai tir da ainihin safiyar waɗanda aka gargaɗe su na'am kau da kai ka bar su zuwa wani lokaci ya rasulallah lokacin na zuwa kai dai ka kalla kawai kalli hukuncin ubangiji su ma za su kalli abinda da za su gani nan gaba za su yi bakin kallo aiki Sarki ya tabbata ga Ubangijinka Ubangijin buwaya da burin ƙasa girma ga barin abin da suke sifatawa na shirka da kafirci. Na'am. Amincin Allah ya tabbata a kan manzanni waɗanda Allah ya aiko su, kuma mun ce wa salamun alal mursalin. رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin halitta yanda muka sauke wannan sura da godiya Allah ka sa mu kammala rayuwarmu gaba ɗaya da godiya a ne kamata mu tsaya yan uwa masu girma Allah cikin ikonsa mun kammala suratu wasafat ko da dai kwace to amma mun ga ka dan canza salo kana sab sab sab sab sab sab sab eh ma'anar dai an riga an samu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana sundukul bir akwatin nagarta in kuka lura tun da azumi ya fara ba mu magana kan wannan akwatin ba kuma ba wai don mamance ba ne fuskoki masu alkhairi irin wannan in suka haɗu a lokaci mai daraja kuma irin wannan kullum mukan so ayyuka na alkhairi mu yawaita su duka duka abin da muke da shi a baya a asusunmu a baya dubu hamsin ne abin da ya rage saboda haka a yanzu kuma jin cewa wannan makaranta ta tafsiri a katfoli gwargwadon hali a shekarun baya ko ce shekara da ta wuce iya iyawa an yi taimako a dalilin taimakonku a yanzu haka bukatu sun fara zuwa hannayen yan uwa akan to malam ga lokaci yayi dan Allah kaji kaji kaji kaji ina wannan taimakon da agaji saboda wannan kawai dan tuna muku ne cewa abin ba mun fasa bane gobe da yardan Allah za a nemi wannan taimako na sundukul bir kamar da aka sani kowa kuma ya zo da wani abu mai kauri a aljihunsa Allah ka yarda da mu ka tsarkake zuciyarmu ka kuma karɓi ayyukanmu na gari ai eh, shikenan Allah ya kai mu zo da envelope din yanzu shikenan mun riga mun amsa tambayoyi an gare ko saboda ka kila sai ku saurari a jawabi da za a sanar kila lakca gobe bayani na wurin waɗanda bayanin ke hannunsu Allah ya samu dace mana muwafaka ku yi hakuri sai an gare sannan kowa ya tashi wassalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a ƙungiyar maika tana gayyata 'yan uwa musulmi wajen taron ta saba gabatarwa na shekara-shekara kowace kowane watan ramadan karo na goma sha biyar a taken taron bana shine the muslim family where is the, the dna e? a kuma tambayoyi ne aka ce ask the sheikhs a tambayi sheikhs masu gabatar da muhadaran su ne sheikh Muhammad bin Uthman da Sheikh Muhammad Dadafai Umar Sheikh Umar Dadafayo za a gabatar da wannan muhadara ne a Arewa House a Banquet Hall Kaduna gobe in Allah ya kai mu 12 ga watan Ramadan shekara ta 1434 bayan hijira wanda daidai da 21 ga watan Julai 2013 insha Allah za a yi wannan muhadara ne a za a fara ne da karfe tara na safe saboda aka yan uwa musulmi a halatto da wuri don yana da mahimmanci sosai sosai kuma shugaban majalisi na wannan zaman da za a yi shine barista Muhammad Sani Katun babban bako kuma a wannan zama da za a yi shine Alhaji Muhammad eh, Alhaji Muktar Ramalan Yaro executive governor Kaduna State wato gwamnan jihar Kaduna ka jama'a zo da wuri karfe 9 na safe Arewa House don sauraron wannan muhimmin taro da za a yi kuma malam ne zai amsa tambayoyin da za a gabatar da kuma shi da Umar da da Faiko in Allah yadda Allah ba da ikon halatta assalamu alaikum wa rahmatullah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا